Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 14 ga watan Janairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. An nuna fargabar ci gaba da yaduwar ayyukan ta'addanci a kasashen yankin Sahel. Afghanistan na neman taimakon jin kai na gaggawa a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sarauniyar Ingila ta kwaɓe wa Yarima Andrew rawanin shi. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa duk da farma 'yan ta'addan daji da aka yi kwanan a Najeriya har yanzu suna ci gaba da tafka ta'asa. Cikin waɗanda mutanen hadda mata hakimin an ka ɗauka an ka ta. Cikin ana wannan illela an zo shekaran jojen mutum uku aka kashe aka jikita waɗansu. za a ji cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya ya je jihar ogun wani aiki inda gwamnonin jihohi biyar na kudu maso yamma da na jihar yobe daga arewacin kasar suka tarye shi sannan za a ji inda aka kwana game da gasar cin kofin afirka da ake yi a kasar kamaru kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum Ku da asuba, ta da fatar yau ma an wayi gari lafiya. Jami'an diflomasiyya na yammacin duniya sun fara fargabar ci gaba da yaduwar kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da kuma matsalolin tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yankin Afirka da yankin Sahel, inda suka ce ana gabda fuskantar wani yanayi da ka iya haifar da mummunar illa ga yankin da ma sauran yankuna. Jami'ai daga kasashen Turai da Amurka sun yi gargadi a jiya Alhamis cewar haƙar da kasashen duniya ke ci gaba da yi bai cimma ruwa ba wajen dakile abubuwa da ke sa matasa ɗaukar makamai haɓakar tsauraran ra'ayi da kuma taɓarɓarewar yanayin jin kai a yankin Sahel da ma yankin yammacin Afirka. na yin barazana ga makomar nahiyar ta Afirka baki daya. Sakatare General Anthony Guterres ya shaida cewa a jiya Alhamis, Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙaƙƙautawa don hana miliyoyin 'yan ƙasar Afghanistan faɗawa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki da jin ƙai. Guterres ya shaida wa manema labarai a shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa an yi asarar rayuka a faɗin ƙasar fiye da rabin al'ummar Afghanistan yanzu sun dogara ne da taimakon jin kai idan ba tare da wani ƙarin haɗin kai daga ƙasashen duniya ba. Kusan kowanne namiji mace da yara a Afghanistan na iya fuskantar matsanancin talauci. ya ƙara da cewar al'amurra sun taɓarɓare har iyaye sun kai ga siyar da jariransu don ciyar da sauran 'ya'yansu abinci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Sarauniya Elizabeth ta Burtaniya ta kwaɓe rawanin ɗanta Yarima Andrew daga aikin soji da kuma na sarauta a yayin da ake ci gaba da tafka muhawara kan zargin yin lalata da wata yarinya mai karancin shekaru duke na york ba zai ci gaba da gudanar da ayyukan jama'a ba zai ci gaba da kare kansa a matsayin ɗan ƙasa mai zaman kansa in ji fadar ta buckingham a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya alhamis a farkon wannan makon wani alkali a birnin new york na nan amurka ya yanke hukuncin karar da aka shigar a kan andrew wanda virginia guffrey ke zargin shi shari'a dai na iya ci gaba guffrey ta ce an tilasta mata yin lalata da andrew To an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan fashin daji ko 'yan ta'addan daji kamar yadda hukumomi suka ayyana su ke ci gaba da tafka asa, duk kuwa tsauraran matakan da hukumomin ke ɗaukawa. Daga cikin wuraren da har yanzu abin bai yi sauƙi ba har da yankin Sokoto Muhammad Nasir Gareka. wuraren da ma ake ganin kamar an samu sauki jama'ar yankunan sun ce har yanzu 'yan bindigar na nan sai dai taron hanya da kuma ɗaukar jama'a da yawa ne suka sassauta alal misali a jihar sokoto wadda ke arewa maso yammacin ƙasar har yanzu ana samun koke-koken jama'a a yankin gabascin jihar yankin illela da shi ma ke gabascin jihar a cewar jama'ar kusan safiya duk ta allah sai 'yan bindiga sun kai farmaki su kashe ko su sace jama'a bello isa an barura shine wakilin jama'ar a majalisar dokoki ta jihar sokoto shekaran jiya na mazaɓar na sabon gari an shiga abin da suka ɗauki gidan mutum bakwai cikin waɗanda mutanen har da mata hakimin an ka ɗauka an ka da ita yanzu kama mutanen na suna ga hannun su har yanzu sun ɗaga sun je wani kawai da ake hura gida suka shiga da su iska mun ɗan kasuwa ana ce mai alhaji usman an kama shi da shi da ƙane ne suka tafi da su daga baya shi alhaji usman allah ya kubutar da shi cikin ana wannan illela an zo shekaran jojen mutum uku aka kace aka jikita waɗansu a matsayinmu na wakilan jama'a dole mu haɗa ma duniya kuma mu koka ga akan madadin su na jama'a shi ma hakimin ƙauyen logahoro duk a yankin na ilela ya bayyana yadda abin ke addabar jama'arsa. ni abin da an kai sani na da suna magajiban da usman logahoro b ni a hakimin logahoro b yan bindiga anytime suna zuwa in ba zo yau sun zo gobe suna ɗaukan mutane suna kashe wasu waɗanda abubuwa akwai da aka kashe mutu toshe daga da yanzu ko kayan jiya an ɗauke wanda jiya na an kasa kuma shi da kyau ka jiya ma tsakanin lugu da tsauna su fisge wani su ya canza hannun su a halin tsauna gesa babba gesa karama gidan dima duk an wace. yankin na ilela wanda nan ne iyakan najeriya da jamhuriyar niger ya kasance sahon gaba inda jami'an tsaro na banga ke taka rawa wajen kare jama'ar su kuma ga jami'an tsaro da gwamnati ta kai a yankin amma a cewar wakilin jama'ar hakan bai hana 'yan bindiga cin zarafin jama'ar yankin ba yanzu sun gane shiga burtu suke sai ga mutum suna shigan mata sai su sa hijabi su lube su go cikin gari su samu ba su boye yan banga suka yi ta sha biyu su ko suka zo lokaci tun karhe goma ko takwas su lube cikin gari kullun abin da ke maki in ta za a ce mutanen ga wai ba a san da suke ba yanzu ni ɗaya lela local government ne ina gwada maka lungu da sako na yan lela local government so ya kamata a ce duk hanyar da za gwamnati da sa kaimi ta ba duk abin da ake ba jami'an tsaro ta dama su shiga sun da tun da an san inda suke. Na nemi mijin ta bakin jami'an tsaro sai dai kaka kiran dunan 'yan sandan Najeriya a Sokoto bai ɗauki kiran da na yi masa ba duk da yake rundunar ta jima tana faɗin cewa jami'an tsaro na bakin ƙoƙarinsu tare da neman haɗin kan jama'a ga samar da tsaro duk da yake so da yawa jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro suna cewa sun san maɓoyar 'yan ta'addan abin tambaya anan shine yaushe ne jami'an tsaron za su haɗa hannu da jama'ar yankunan domin sanin maɓoyar ta 'yan ta'adda muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Jami'an tsaron Sudan sun harba harshashi mai rai da barkonon tsohuwa ga masu zanga-zangar neman kafa demokradiyya a birnin Khartoum a jiya Alhamis a cewar masu fafutuka. a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar adawa da wani juyin mulki da soji suka yi a ranar 25 ga watan Oktobar 2021 kwace mulki da soji suka yi ga gwamnatin farar hula ta Prime Minister Abdullah Hamdok ya faru ne bayan da aka shafe makonni ana takun saƙa tsakanin sojoji da shugabannin fararen hula dangane da yadda Sudan za ta mika mulki ga tsarin demokuraɗiyya. Juyin mulkin ya yi barazanar kawo cikas ga tsarin wanda sannu a hankali ke tafiya tun bayan hamɓarar da gwamnatin Umar al-Bashir da ya daɗe yana tayar da kayan baya a shekara ta 2019. A ranar Laraba ne ƙasar Cambodia ta ɗage taron farko na ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya a ƙarƙashin shugabancin ta na shekarar 2022 gwamnatin ƙasar ta ce a daidai lokacin da ake samun rahotanni na nau'in omicron a tsakanin mambobin ƙungiyar dangane da ziyarar da Prime Minister Hun Sen ya kai ƙasar Myanmar a makon jiya inda bai gana da shugabannin demokuraɗiyya ba an ɗage ziyarar da ministocin harkokin waje da za su yi a mako mai zuwa a Sing Reef. a cewar sanarwar da ko country ministan yaɗa labaran ƙasar mai masaukin baƙi ya sanar a cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin sa na facebook ya ce taron ministocin harkokin wajen sin da aka shirya tun daga ranar 18 zuwa 19 ga watan janairun 2022 a lardin na rufe an ɗage zuwa wani lokaci dalilin ɗage zaben in ji shi shine yawancin ministocin harkokin wajen na sayan suna da matsala wajen tafiya domin halartar taron To gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku mu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar kamaru inda ake ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin afirka inda mai masaukin bakin kasar kamaru ta sake wata babbar nasara muhammad bashir ladan gare ka Kasar Kamaru mai saukan baki ta lallasa Ethiopia ci hudu da ɗaya a wasanta na biyu na gasar cin kofin Afirka da ta hada. Amma Kamarun ta shiga fargaba a lokacin da ɗan wasan Ethiopia mai suna Dawa ya zura kwallo a mintuna hudu kawai da fara wasa. Amma kuma jim kaɗan dan wasan Kamaru mai suna Kal Toko Ikambi ya maka kwallo a mintuna takwas inda ya daidaita tsakanin ƙasashen biyu. Bayan an dawo hutun rabin lokaci 'yan Kamaru suka ƙara ƙwazo lamba goman su mai suna Vincent Abubakar kuma kaftin ya zura kwallaye biyu a mintuna hamsin da uku da hamsin da biyar. Daga nan Kal Toko Ekambi mai dauke da lamba goma sha biyu ya kammala aiki da ƙarin kwallo ɗaya. Da haka Kamaru ta tsallake zuwa zagaye na gaba kafin wasan su na ƙarshe da ƙasar Cape Verde wanda za a buga ranar Litini mai zuwa. Masu sharhi sun ba da ra'ayoyinsu game da wannan wasa a kamaran VOA Hausa. irin na horo a dakwali zaki na bacci a zuwa kashe shi da wutan za su ta tashi za su ci gaba amma allah ya za mu ɗauki wannan na afirka wannan wasan da muka gani yau tsakanin wato kasar kamaru da kasar ethiopia to wasa ya fara she zuwa minti hudu da somin wasa kasar ethiopia ta saka daya shi ya kasance kuma yanzu kamaru su ta tashi fanci kenan wannan gol da aka saka shi aka kasance kuma kara na hudu to haka wasa ya kare kenan kamaru ta yi duka hudu da daya wata da ke kasar ethiopia to shi sa abin da faɗe shine kusan cewa kamaru inkiyan da zaki ne ba a taɓa zaki domin zaki yayin da ya fushi abubuwa ya juye Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Bashir Ladan. A shirinmu na hantsi za a ji yadda 'yan ƙasar Kamaru ke ganin irin wannan nasarar da suka yi na baya da ma na yanzu Yanzu bari mu ketara Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya je kasar koko jihar Ogun inda gwamnonin jihohi biyar na kudu maso yamma da na jihar Yobe daga arewacin kasar suka tarye shi. Hukumomi dai sun ce ya je ziyarar aiki ne da ta hada da kaddamar da wasu manyan ayyuka. Hassan Umar Tambuwal gare ka. A jiya Alhamis, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara ta yini ɗaya a jihar Ogun. A wannan ziyara da shugaba Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Ogun ta yi a sassa daban-daban na jihar ta Ogun. Gwamnatin jihar Ogun ta bakin kwamishinan yada labarai na jihar Alhaji Wahidi Odushile ta bayyana dalilin zuwan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a jihar ta Ogun. gwamnatin jihar ogun ta ce ayyukan da shugaban ƙasa ya kaddamar ya ce ayyuka ne na jihar ogun ayyuka ne na ci gaba kuma ayyukan more rayuwa ne waɗanda gwamnan jihar ogun da ko abewodun ya gina ko ya shimfiɗa kuma suna murnar ziyarar shugaban kasa a jihar tasu ta ogun daga nan sai kwamishinan yaɗa labarai na jihar ogun ya yi ƙarin haske a game da irin ayyukan da shugaba buhari ya kaddamar a jihar ta ogun But they Dr. Wahid Odushile ya ce shugaba Buhari ya kaddamar da tagwayen hanyoyin zhab-wade ekwe mai tsawon kilomita goma sha hudu sai kuma wata hanya ta Shagamu zuwa Benin zuwa Lagos waɗanda su ma tagwayen hanyoyi ne da wasu sauran ayyuka guda uku duka ayyukan biyar kenan ciki har da rukunin gidaje guda ɗari shida. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Ogun ya ce shugaba Buhari ya gode wa gwamnan jihar Ogun da ya gyara hanyar gwamnatin ta tarayyar Najeriya da take nan a jihar Ogun, Odunshile ya kara da cewa shugaban kasa ya yi godiya ga jama'ar jihar Ogun musamman irin mara balale da suka yi mishi a yayin wannan ziyara a jihar ta Ogun. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ya sanya kayan yarbawa a wannan ziyara ya sauka jihar Ogun ne da misalin karfe goma sha ɗaya da minti talatin da bakwai na safiyar jiya Alhamis. Gwamnonin jihohin Ogun, Yobe, Ekiti, Ondo Ondo da Osun tare da wasu kososhin gwamnati ne suka tarbe shi a jihar ta Ogun. Tun da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi wa jihar ta Ogun adabo ya koma birnin Abuja. Fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. taba gaya miki wataƙila sai an haƙo mutane daga kabari an daure su saboda irin ta'addar da aka yi a harkar wutan Najeriya ta bahaushe kare ba zai ci ba kuɗi ne kamar bahaushe ke cewa malala gashin tinkiya shugaban kwamitin kula da wutar lantarki na tarayyar Najeriya honorable magaji Dawo Aliyu kenan ke daddale dalla dallan bayanai akan kwama calar kwashe kuɗaɗen da aka ci an kaɗa domin inganta wutar lantarki amma aka bar 'yan Najeriya cikin duhun dare shi kuwa jigon jam'iyyar PDP nan honorable Isa Ashir Kudan gaya wa duniya ke cewa jam'iyyar APC da ita gaza ta gajiya shi yasa take ta faman shure-shure har ma da cewa in dai maganar fakewa da laifuffukan pdp na baya ne to yanzu fa ƙarya ta riga ta ƙare musifan nan na boko haram shugaban kasa ya ce a bashi wata shida zai ga bayan wannan al'amari yanzu muna shekara shida da wata tara ba a ci gaban da aka samu ina bala'in da ya wuce ka ce an je an samu hanyar jirgi an datse sai dai kuma tuni shugaban riko na jam'iyyar apc a tare najeriya gwamna mai malabu ne ya ce irin tafka kurakuran da jam'iyyar pdp ta a baya ne jam'iyyar apc take ta kokarin ganin ta shashare yanzu duka abubuwa da ake kuka da su wanne ne wanda pdp ta magance apc ta zo ta wargaza babu ina maganar sulhun sulhun ta yan jam'iyyar apc a jihohin nigeria da aka ce a jihar kano ta kai ga magoya baya sun fara sare-sare sanata abdullahi adamun jam'iyyar apc na jihar nasarawa da ke jagorancin kwamitin sulhun ta yan jam'iyyar apc ya ce an yi kokarin kwakule matsalolin jam'iyyar apc amma har yanzu akwai matsaloli a dankare. wasu mun baya mun tafi baya ta haihu misali kano mun zo muna iya fama cikin mutane kawai ke zaka ce ai a ranar kuma ta ba da hukunci amma yanzu muna nan muna kokarin yadda za a samu sulhu ko kotun ma a janye maganan kotu. Wannan fa tsatsage ne na wani tsagin da muka tsayo cikin jerin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke bibiyar batutuwan kasa don ya ga an ba an warware. Shiri na arba'in da takwas cikin jerin shashiryen manuniyan da ya zuwa yanzu dai a iya cewa shirin ya riga ya ɗore. Ɗorewar kuma amma ta tsananin tsamin tsaron da aka tsinci kai tsamo-tsamo a Najeriya ce yan jam'iyyar PDP ke cewa suna ganin ta riga ta mamaye mafi akasarin gurare. Har ma tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Honorable Muhammad Isa Ashirku Kudan na gaya wa duniya cewa dukkanin alkawuran da jam'iyyar apc ta yi wa 'yan ƙasa da yanzu ta bi ta warware yana mai cewa ko da dai jam'iyyar apc ta yi wani abin a zo a gani to ta tafka tsumbure wato ko mun ki ko mun so mulki ba na mutum ɗaya ba ne kan ɗaki ne sai an taru kuma dole gwamna ya zama mai sauraro don Allah bai mallaka mashi ya san komai ba ai rigiman nan ta wuce ta kowa in fa guguwan ta taso da ni da dan APC da dan abuga da PRP wallahi tallahi ka kana ni ba dan APC bane kana yaudaran kanka ne akwai masu zaton cewa irin abubuwan da suka faru a baya yadda 'ya'yan jam'iyyar da suke gwamnati yanzu na APC suka dinga sukar jam'iyyar ku ta PDP akan maganar tsaro musamman Boko Haram ba ku fargabar kada irin yadda kuke nuna na kasan gwamnati Allah ya jarabce ku a baku mulkin kuma game da naku. To abin da nake so in tabbatar maka lokacin da muke mulki in banda musifan nan na Boko Haram. da mu ma muka ɗauke shi siyasa ne a lokacin aka ce gazawa ne shugaban ƙasa ya ce a bashi wata shida zai ga bayan wannan al'amari yanzu muna shekara shida da wata tara babu abu ci gaban da aka samu a lokacin mu babu wannan banditry kuke nan ko to ina gara ai ga nan a baje a faifai ina bala'in da ya wuce ka ce an je an samu hanyar jirgi an datse sai dai kuma duk da sukuwar sukar da 'ya'yan jam'iyyar adawa ke yi wa jam'iyyar APC na cewa alƙawuran duk da ta ɗauko 'yan Najeriya kafin ta samu gadon mulki ta yi ɗare-ɗare shugaban riko na jam'iyyar apc a tare najeriya kuma gwamnan jihar yobe malam mai malabu ne ya ce dama dole ne in an tafka gaza sai an ɗauki dogon lokaci ana gyare-gyare yana mai cewa akwai gazar pdp ɗaya tak da ba ta ƙara magana idan aka warware harkar rashin tsaro na boko haram da sauransu ne gurgunta jam'iyyar pdp har shugaban kasa muhammadu buhari ya zo kan karagar mulki to su ma suna gani kaman wannan abin da yake faruwa na arewa maso yamma shi ma wani abu ne da za yara su amfani da shi su ce ko yunwa ko fatara amma sun manta misali a ƙarƙashin mulkin su biliyan goma sha shida na dalan amurka wanda ya salwanta a kan uh, wutan lantarki kadai da za su bari 'yan najeriya su fahimci wannan kadai da ba su da ma bakin magana amma me yasa ku ba za ku ɗauki wannan a matsayin suka mai ma'ana ba da zai ƙara muku azama ko ƙwarin gwiwan yin ayyuka eh to ai suka mai ma'ana shi mutumin da ya barna bai iya baka shawara mai ma'ana ana ai misali yanzu dukkan abubuwa da ake kuka da su wanne ne wanda pdp ta magance apc ta zo ta wargaza babu ashe dai har yanzu cikukuyar cunar junar cikin gida cikin jam'iyyar apc a jihar kanawa tana nan a dankare domin kuwa tsohon gwamnan jihar kanawan sanata ibrahim shekarau ne shelanta wa duniya cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba dukko da dogon taron da aka ce tun dare aka fara amma sai da asuba aka karkare an zo an haɗa mu a ɗaki guda ni na ja ta oda muka yi ga sabla mu ga mutanen gwamna ga mu aka zo kan maganar baya yadda mu gan shi ya ce yi kuskure a yi haƙuri aka zo kan maganar kiran tarurruka wanda kundin tsarin mulkin jam'iyya ya wajabta a yi su ba a yi ya ce to yanzu dai zai kokari ya ga ya gyara su gaba ta uku shine zaɓuɓɓuka da aka yi na shugabancin jam'iyya za a tattauna wannan shi da kansa ya tashi ya ce ai akwai magana a kotu a jira kar ai komai a kai sai an ji sakamakon kotu muka ce to mu amin yadda kuran litinin muka zauna nan zama tun wajen sha biyun dare har karfe biyar na asuba washe gari ko talata ko ta fitar da hukunci ta ce mu ne daidai su ne ba daidai ba ta ga wannan kuma ya rage wajen iya ga hukunci a ƙasa. sai dai kuma wannan rikicin rungumannin mu faɗin cikin gidan jam'iyyar apc da ya sa wasu 'ya'yan jam'iyyar ke ta faman bare-bare ya fara samun sauƙi da sassaucin da aka ji shugaban kwamitin ta yan jam'iyyar apc da aka fa sanata abdullahi adamun jihar nasarawa na sanar sanar da duniya cewa jam'iyyar apc kam a yanzu ta dan murmure in allah ya yadda kafin wata ya kare za mu gama wa'annan din in mun gama akwai za a je a yi eh, maimaici wasu mun bayan mun tafi baya ta haihu misali kano muna barin kano mun zo muna airport ma cikin mutane kawai ke zaka ce ai a ranar ku ta ba da hukunci akan abin da akan amma yanzu kamar muka fara fitan farko muna nan muna kokarin yadda za a samu sulhu kotun ma a janye maganan kotu to a bisa bayananka kun tattauna da jihohi jihohi biyar a cikin tsawon wannan lokaci da kuka fara aiki za a ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa alhamdulillah kamar nake faɗi shi wanda ba ba shi rabon faɗa ba bai san menene ke cikin dawainiya da aka dora mana rabon faɗa ba rigiman da aka fare ta fiye da shekara ɗaya fiye da shekaru biyu shekaru uku shekaru hudu ba ka cewa rana ɗaya tak za ka magance albashi amma za mu kokarin a samu fahimta tsakani saboda haka ba za mu ce da kowa shi kenan mun samu abin da ke bukata ka ba amma mun samu nasarori kuma

ba mu gama ba tukuna bare mu ce a'a eh, an yi nasara da ake kamata muna kan aiki ne tukuna. Ashe dai har yanzu akwai ta taburzar gazar tattare kuɗin 'yan Najeriya a ɓangaren wutar lantarkin da aka ce wasu tsirarin mutane ne suka wawure. Domin kuwa shugaban kwamitin kula da wutar lantarki a masokilan tare Najeriya Honorable Magaji Dawo Aliyu ya gaya wa duniya cewa an wawure mafi akasarin kuɗaɗen da aka ware. Musamman ma dai domin ganin an inganta wutar lantarkin tare Najeriya ne ce gashi nan har yanzu dai an bar 'yan Najeriya cikin dare ai na taba gaya miki wataƙila sai an haƙo mutane daga kada kabari an daure su saboda irin ta'addar da aka yi a harkar wutan Najeriya ta Bahaushe kare ba zai ci ba kuɗi ne kamar Bahaushe yake cewa malala gashin tinkiya aka sa a harkar wutar amma abin takaici shine akwai kamfanuka masu dafa wutan wutar lantarki a Najeriya wanda za su iya dafa wuta mai tarin kamar ake cewa megawatt dubu arba'in amma har yanzu a dubu hudu muke a Najeriya. To wannan bincike da kuka fara a nan a ina aka kwana yanzu. Wannan bincike ba zai kare ba in ka buɗa wani peji ne sai kan cewa cewar abin yana da yawa amma in Allah dai shawo daga wata zama da public hearing akan abubuwan da suka faru a bangaren wuta tun daga 2015 zuwa yau muna so duk wanda aka ce aka bar sunansa ya fito ya faɗa abin da ya sani akwai waɗanda ke ba da shawaran cewa a rusa wannan harkar sayar da hannun jari da aka yi na waɗannan kamfanoni gaba daya to an yi kurakurai manya-manya gunduma gunduma to amma ba na goyon baya gaba ɗaya duk a soki amma duk wanda aka ya kasa dama doka ta ba dama a karbe kuma a madina abin da muna ba su fahimta ba duk discos din nan fa za a hannun jari kashi 60 ne cikin 100 kashi 40 ha yanzu na yan Najeriya ne ya kada yan Najeriya su rika tambaya ina wannan kashi 40 din yake to duka duka iya batutuwan da mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya wannan mako sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun ga wa dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa a yau ma dai kwanakin su sun zirari domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 500 ne kacal su yi sallama daga kan kujerun da suka yi dare dare kuma a madadin maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryo muryoyi a cikin wannan shiri safiya da dare. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaishe ka yanzu kuma ga nasihar Juma'a. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنانا محمد تكو إمام أنا لو بنتا kasuwan شانو أبيض alhamdulillah godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kama wannan lokaci da kuma ba mu wannan dama na faɗakarwa game da addini a cikin addini alhamdulillah wannan satin abin da ya kamata mu mai da hankali a kai shine kiran al'umma al'umma ba wai mu musulmai kawai ba a'a gaba mu da musulmai da kristocinmu baki da mu haɗa kai yadda za a zauna lafiya saboda muna fuskantar irin matsala na rashin jituwa wanda ba tsakanin musulmai da kiristoci ba a cikin musulman ma su isu sannan haka na cikin kiristocin su ma ana samun wa'annan matsalan kamar mu da muke tana muna samun bayanai irin wa'annan abubuwan da ke faruwa kuwa duk inda za a zunga jini to ba zaman lafiya ko don dama Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana lokacin da Allah ya gaya mala'iku cewa zai ajiye khalifansa bayan kasa annabi Adam mala'iku suka ce ya Allah yaya za ka ajiye kalu a tattalu fiha man fi fiha wa yasiku dima ya za ka ajiye masu barna kuma masu zub da jini ya Allah Allah ce musu na san abin da bako ba to babban kiran mu shine don Allah mu mai da hankali ba akan komai ake irin wannan zub da jini ba akan abin da bai sa da karya ba rashin a tsaya a jito na juna alhamdulillah wannan shine kiran mu mu haɗa kai mu zauna lafiya wannan shine zama lafiya ce zama ɗan sarki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. jami'an diflomasiyya na yammacin duniya suna fargabar ci gaba da yaduwar kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da kuma matsalolin tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yankin afirka da kuma yankin sahel To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin in yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga iyalan marigayi Yakubu Haruna Gwammadaji. a jihar Bauchin Najeriya saboda rasuwar Abimelek Yakubu Haruna wanda tuni aka yi jana'izarsa Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya bada umarni da kuma injiniyan mu Stalin Karl eh, Salin ni